sunana Khadija Muhammad. Sunana Aisha Suna Sunana Zara Aliyu. Sunana Ibrahim Suleiman shugaban cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine. Muna kira tare da jan hankali ga dimbin kwastomomin mu masu albarka na faɗin duniya cewa jama'a da dama suna amfani da wannan suna na masturbation kilinza domin tallata magungunansu. Ku sani, wannan magani na da tasirin magance cututtuka da dama a jikin ɗan adam. Masu fama da matsala na kankancewar gaba, ko saurin inzali ko matsala na rashin karfi ko matsala na rashin aihuwa wato total infertility ko kuma kana da matsala na low sperm count ko kana da matsala na sperm mortal rate insha Allah idan kai amfani da magungunan mu na kilinza zaka samu sauki kamar yadda kuke gani waɗannan su ne maganin mu na masturbation kilinza wannan kilinza fauda kenan masturbation kilinza na fauda saboda muna samun ishu ta wajen aika magungunan mu na ruwa zuwa wasu ƙasashen shi yasa muka sauƙaƙa wa al'umma tare da fitar musu da wannan magani wanda zai iya tafiya duk ƙasar da kake da yardar Allah maɗaukakin sarki saboda haka kada wani ya yaudare ka da sunan zai saida maka masturbation cleanser ka sani a iya ofisoshin mu kadai zaka iya mallakar wannan magani saboda haka cibiyar annur ke da alhakin mallakar wannan magani saboda irin kokarin da ta yi wajen tsayawa tare da jajircewar ganin sai ta share wa al'ummar duniya hawaye akan matsala na al'aura ga maza da mata masu fama da matsala na jinnu ko matsala na sihiri ko matsala na ciwon koda ko matsala na ciwon hanta ko matan da ke fama da matsala na ciwon mara lokacin al'ada domin kusantar al'umma a ko'ina suke muna da ofisoshi a faɗin afirka baki ɗaya kamar ƙasar ghana ƙasar kamaru ƙasar chadi ƙasar cote d'ivoire kasar Nijar muna da ofisoshi a ko'ina muna da ofis a garin Kano nan ne inda babban ofis ɗinmu yake muna da ofis a Abuja muna da shi a Lagos Yola Funtuwa Daura Jalingo garin Mina Niamey Maradi Agadas Arlit Difa Tawa sai kuma ofishinmu da ke ƙasar Libya za ku iya samun ma'anar Misrata da kuma Sabaha sai birnin Tripoli duk inda kuke za ku samu magungunan cibiyar annur ga ana ta cin amana alkawari wuyar cika a zuciya san babu Allah duniya ce ake ginawa kama da wani aiko ba ta wani aikin wani baka iya ba kadarar ka da daban tafiya kuma a ofisa na ga mun zo gidana mun zo sacin na gidanka ɗan kan dai saboda ana suspecting ɗinka sacin kuma habaran kare ne an ka daidai ka san irin aiki da muka yi da kai ka san irin jajircewa na ka san inda nake dakewa sai an ɗauka mu kowa sa amma ranka ya ce kuma gidana me na yi wannan ba zai hana mu shigan bincike ka ba let's go lillahi wa inna ilaihi raji'un mai gida me kuma ka jawo mana karki mu kawai dan bincike ne za a shiga ai a kuma ai shi abokin aikinmu ne wannan dai a cikin aiki ne yanzu ne za mu tafi ka dade da ni sai kai ne kai yadda da ni zan ma hanyar arziki da arzikin da zaka har abada har ka gama aikin nan wallahi ba za ka yi talauci ba kai yadda da ni amma ina baka shawara ka tsaye da wannan binciken da ake yi wai ka manta jiya na baka hoton wannan mutumin kace baka san shi ba bayan mun samu rekod cewa kun yi waya da dama kai da shi na yadda ni laifi ne amma wallahi wayan da nake aiki wallahi za su maka hanya arziki kai ni kaga nayi kamata dan sanda mai karban cin hanci da rashawa sa ga wata jaka ma na samu Bakande, you are under arrest. Arrest him. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah kar ku cutar da shi, ku tausaya min da yarinya nan ba mu da kowa sai shi. Kina ji? Kar ki damu. Za mu dan yi bincike ne akan kamar yadda ake yi tare da mu yi, amma kar ki damu kuma za mu dinga kula da ku. Kai ku tafi da shi. <laughs> ɓarawan zabuwa ya naga duk ka ɗaga hankalinka ka damu ne ko kai a rayuwarka ba taɓa garkame ka ba ne? Ni ko me zai kai ni gidan yari? Taɓija, babban magana, ashe kai ƙaramin ɗan iska ne, eh? Kai a rayuwarka gaba ɗaya kai baka taɓa zuwa gidan yari ko da na wata shida ba haka dai ka ɗan shiga gidan yari? Kai in banda kai banza ne, me za ka yi da zabuwa da ƙwayenta? gaba ɗayansu ai bai wuci mutum ya sai dula kwalli uku ba gaba ɗaya in ban da ma tsadar rayuwar nan da muke ciki yawa a ina kake samun dula mai kyau saboda wacce nake samu ake kawo mu wallahi ba ta kai mu ba na jin tana mu wi in ji tana taɓa mu ƙoƙon kwakwalwa na dan Allah a ina ake samu wanda nake samu inda kasan san tazargade nake sha kai aini gaba ɗaya bakin ka bai nuna min kai kana wazukan wa busan ba saboda ba original kace sha ba to ni da nake shan kalaku kana ji ka kunnen ka na faɗa maka inda za a samu original amma ba na so su ji mu eh. kar in yi magana su ji ko a tsegumi da daɗi yayi mm. Safwan dan Allah karka kashe min waya. Ka tsaya ka saurare ni magana nake so mi. Wai dan Allah Yusra sau nawa zan ga miki wannan abun ne. Mu hakuri kawai. Allah Ubangiji ya kowa da rabansa. A ki ba mahaifinki ya ci min mutunci. Ya min kora ya walakanta ni. Dakta ne ku ni. ya walakanta ni kore da kora na kare. Ok, yanzu ke sura wai so kike na ƙara dawowa ne ko ni? ka taimaka ka yi unblocking ina don Allah kuma ina so ka bani dama in zo mu yi magana I'm sorry Yusra don Allah kar ki zo inda nake ki haƙuri Allah Ubangiji ya haɗa kowa da rabansa kar ki ƙara bibiyata kuma kar ki ƙara nema na kar zo inda nake Rayuwa, rayuwa, mai zuwa da damuwa. Allah ka dan Allah ki taimake ni kan na rasa safuwan kar ki bari a daura min wancan. <laughs> Ki san dai yadda zaki in samu safuwan dan Allah. Ki haƙuri Yusra. Ku kan ne ba na so. Ki haƙuri insha Allah. Na miki alƙawari har in ina raye. Insha Allah wanda kike so zaki aura. Amma ki daina kuka. Yayi yawa kin ji? bana sanya wa yawan kukankin nan zai iya ja miki wani laruran kuma na lokaci a na zamani a kowanne yanayi mai hakuri shi ke riba a kowanne lokaci a kowanne yanayi mai hakuri shi ke riba rabanka ba zai wuce ka ba Baba ba zai wuce ka ba. Mm. Gwaza, Gwaza, ka fito yau Allah ya fitowarka. Ban gane ba in fito. Wai me kuke nufi? Kana nufin oga ɗan kan da shi ya sa ba? Kai ka fito na ce maka kakka ɓata mana lokaci. abokina ya aka yi ne ɓarawan zabuwa na ba dai a nan take ba a nan kake ina ce kada kai dai kamar rashin kunya yaro na ne har yanzu kai dan in na fito wallahi na nama kai karamin dan iska ne ni mai gidan kai kuma kada kai dai kamar rashin kunya ga kada dauda goza ko a ciki kace zo ka zauna ne ga sadi da bidiyo suna jiran ka 아, 저 이제 6점을 잡고 나안 아, 보이고. 에이? 아. 에이? kai ka kashe jauro togo da makaka to wallahi tallahi yau sai na ga wanda zai karbe ka a cikin sallin nan daga ni sai kai ne a cikin sallin nan sai na ga yadda karfi na ya kare kana ji na ko mun samu kimanin 10,000 dollars a gidan ɗan kandisa sannan kuma mun samu ammunitions guda hamsin inda muna kyautata zaton cewa daga nan amur yake ɗauka yake ɓoyewa sannan kuma akwai abubuwan laifi da su ma mun same su yanzu aka sinanansa well done asp aikinka yana kyau thank you sir shake my sai dai ina tsoron kar wata rana eh, kwamishina ya kwace mun kai thank you sir thank you Yes, sir. Uh, Goza, sorry for what happened. Already ma DPO ya riga da ya yi bayani dama akan cewa zargin da ake maka bai zama lallai kai ne za ka aikata shi ba shi yasa shi yasa muka tsananta bincike don mu gano gaskiya hakon you are a good guy ka ɗauki wannan abun da ya faru tamkar kaddara ne sorry goza ah, aisa na san dama idan aka tsananta bincike na san zan fita cikin yardar allah na gode sa good za mu baka hutun sati biyu ka je gida kwanta ka huta sannan sai ka dawo bakin aikinka amma zan sa baka ko ɗan na sabulu ne sa maganan hutun nan a bar shi zan ci gaba da aiki na don ɗan zama na asel na ɗan samu wani guntun satan ansa daga bakin dauda maza kana nufin ɗan zama da kai asel har ka samu bayanai a wurin dauda sosai sa don kuwa dauda maza na ɗan bigi cikin shi kuma ya buɗe mun aiki saboda ya fahimtar da ni wajen da ake ɗan harkokin hodar iblis zuwa tabar wiwi zuwa wajen 'yan ta'adda hadda mazauninsu inda suke zama ɗin ɗinsu kenan to na samu wannan satin an san daga gare shi kaga ranka daidai zama sallin yayi yayi rana kenan okay well done well done, well done goza good job goza good job babban yaron alhaji audu suna baris ya kira ni ah, to ai ma ya kira ni barista ko kenan dukkan mu aka kira au wato dai a takaice dai ya kira duk na kusa da ni kenan manufarsa kenan yana so ya sayi ku da kuɗi kenan domin ya fuskanci cewa ni na gagare shi ko tabbas ni idan yana da kuɗi zai iya siyana amma idan ya tara kuɗi wanda za su kai yawan daga ƙasa zuwa sama to ai kai ashe mai girma ciyaman kai kana ma da farashi babu wani mahaluki a wannan jiha da ya isa ya tunkare ni ce siyar mishi da yanci na wannan ma ai raini ne domin ni ina tare da talakawan ƙasar nan to ai ni ina ganin kawai ya kamata ku tashi kuje babu inda za mu je mai girma ciyaman ni a gani na martani ya kamata mu miyar masa in shi ya matsu ya zo inda miki. yana da kyau mu ce ya gan mu ido da ido kuru da kuru, ka tabbatar da cewa ba ma jin tsoronsa a nan ma za mu iya mayar masa da raddi gaskiya ne haji sani alhaji sani ni ne shugaba ni ne ciyaman na fati na ci babu inda za mu ji ni na yarda da magana kana nufin mu je kenan don haka ciyaman ku je kawai to a matsayinka na gwamna mai jiran gado da izinin ubangiji yadda ka ce haka za a yi za mu je da ai haka ai kai ne shugaban fati kai ne komai da komai don haka ina ganin duk abin da ka yanke ai shi za mu bi ko ba haka wa ce lady an gama kai ne kuma gwamna kaga dole kai ne a gaba da kowa oh excellency Ka san za mu yi? Sai ka faɗa sa. Gobe idan Allah ya kai mu za mu ziyarci gurin. Insha Allah. Inda za mu rarraba kawunan mu. Duk mu kama su gaba ɗaya a lokacin. Yes sir. Ka gane ai. Insha Allah. Wanda za mu je. Irin wa nake ji ne? Sallai kaman kamar muryar dan kande ne wadda sun gauraye ne da dauda maza hassan fara ba za a shirya ba ba ashe kana tsoron mutuwa dan iyayenka to kai ma sai ka bi su gunda suka ci mutumin banza karamin dan iska stop it kar ka sake dukan shi ka ji ko haba my brother illo shi ya kashe mun yara na guda uku fa what mutum uku ɗaya shi ya kashe mun su wa gaya maka kai wa gaya mishi kai kai abin mamaki my friend balawan zabuwa kai kai ashe daman kai bakwale ne jan uba turo ka aka yi nan kenan ka zo ka zauna kana na dan maganganun duk abubuwan da nake gaya ma na sirri ka ɗauka ka ajiye ka je kana gaya musu ye ashe kai da ina ma kallon ƙaramin dan iska ashe babban dan iska ne kai let us calm down abokina ka kwantar da hankalinka up to you are my friend har yanzu kai aboki na ta ina kai wallahi sa gwaza ne ga mai gwaza ne ga mai oyo a'a bana yoyon baki bana yoyon baki shi ya sani sa ya sani bana yoyon baki gwaza ba zai taba gaya mishi ba kai ku dauke shi ku canza mai sai sorry uga dan kan din sorry ko sorry uga dan kan Allah ya sa Allah ya sa Allah ya sa Daura please. Ina ganin girmanka. Ka kama kanka. Ba na son a hukunta ka. Sorry brother Illo. Ai ni ko dan sabin life dina da kai. Ai dole in dinga daga kafa. Eh? Ah, da Allah. Ina labarin Salma. Ka san she is my blood sister. Dan Allah ya za yi kaɗan haɗa mu a waya ko yaya ne dan Allah taimaka mu. shikenan ba damuwa zan haɗa ku amma sai gobe sai gobe sai gobe thank you so much na gode shikenan matsiyaci kai ka taba gani mu tsoraci baya zama gwani ko kowane ne ko dan waye kai da an haɗa mu da wannan asil baya na ci uwarsa ba na gama da shi eh kashe min yara uku Ha, wai tafiya za ka yi? Yes. Zan je gidan ubana in kwanta. Allah dai ya saba wajen wata sabuwar za ka je ba kuma. To idan ma hakan ne za ki hana ni ne? Ko aure na kike da zan ji tsoron faɗa miki? Ke, harka ce fa ta haɗa mani da ke, kuma kamanke an yi da wasu. saboda haka baki isa ki hana ni abin da zan yi ba Allah ya baka hakuri amin ni fa idan harka ta hada ni da mace to kawai ta tsaya ta ci arziki ta rufe bakinta idan kuma ta ce za ta saka min ido a rayuwata to zan jefar da ita ne kawai in da kowata. ga kunan birjik a cikin gari hotels hotels restaurants restaurants layi layi lungu lungu duk wacce ka ɗaga wa gira da gudu za ta biyo ka da aure na ma kike yi shine kike da right ɗin tambaya ta daga ina nake ko kuma ina zan je ke matar auren tawa ma wallahi sai ta lallaba a insha Allahu ma ni ce matar ka hutu what ke kin isa ki zama matata ai duk wacce aka haɗu da ita alayi to alayi ake rabuwa duk namijin da kika iya ba wa kanki a waje to a wajen zai jefar da ki kuma duk namijin da ya tashi tunanin aure a ransa yar gidan daraja da kima da mutunci yake bujurowa da ita a ransa wacce kuma aka haɗu da ita a layi daman ya san can ba shi kaɗai yake ɗauka ya aje ba to menene ma abin marmari a auren naki menene ban same shi a waje ba don haka karki yaudari kanki babu aure tsakanina da ki, ki ci arziki ki bar arziki inda yake idan tenuwan ki ya ƙare ki yi gaba in sake sabon recruiting a sanadin kira kashe kaina na gaza cikin kauna a sanadin kira kashe kaina na gaza cikin kauna amin amin matata amin hawata Allah na gode ma ai dole ne ma in je in yi shafawar islam medicine murna musu godiya da jinjina domin su suka kawo wannan sasancin dakta idan na je gida ba na ganin fara'a da murmushi a fuskarta sannan idan na kira ta a waya ba ta dagawa amma daga lokacin da na zo shafawar islam medicine daga lokacin na kasance ita da kanta take kirana a waya ta neman addu'a mai daɗi don haka ni na gane sirrina shine shafawar islam medicine godiya ga allah da ya saka dukkanin wanda ya karɓa magani a karkashin cibiya ta shafawar islamic medicine center sai ya zo mana da godiya da kuma fatan alkhairi musamman akan wannan matsala ta istimina'i wato over masturbation suna magani dukkanin matsala ta istimina'i wato over masturbation irinsu erectile dysfunction wato raunin gaba matsala ta infection tsinkewar kwayoyin halitta rashin haihuwa daukewar sha'awa saurin inzali a karkashin cibiya ta shifahun islamic medicine center mun yi tanadin ingantaccen magani na sanyi na infection sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba namu ba irin nasu ba ne. wannan da shi ake warkewa daga cutar hiv gaba ke daya muna ba wa mutane sati biyu garanti na maganinmu kuma su warki a kowane maganinmu mun yi ragin kashi 67 domin fatan nasara ita hepatitis tana da illa sosai ga lafiyarmu domin akwai type a type b type c a cikinsu akwai chronic akwai kuma liver crisis wannan chronic ita take tara mutum ruwa a liver har ma yake fitsarin sa yalo kan kashe masa jiki yana sasa zawo da marama ga baki daya ita kuma liver crisis ita take bin jini da madikanin family sai wanda ubangiji Allah ya kare waɗanda suke kasashen waje na gari muke tura musu ba na ruwa ba saboda tsaro ina masu fama da matsalar riƙewar gaɓoɓi ko root acid ko kuma diabetes ko kuma ƙetara muna da sirrika masu tarin yawa ko dai ku tuntuɓe mu a najeriya muna nan a kano maiduguri taraba jalingo adamawa mubi majority state ɗin da suke cikin nijar muna da ofis ɗinmu a ciki a libya muna nan a misrata da kuma tripoli kamaru chad har ma da saudi arabia da ma ghana cikin accra dukkanin muna da ofisoshinmu kuma muna tura maganin mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa na a sanadin kira kashe kaina na gaza cikin kauna Baby. Um, dama na samu labarin yarinyar nan ne. Haba, Billy? Yes. To ya aka yi? Um, amma dai ba ta kasar nan, ni ma na haɗu da wata ƙawarta ce take faɗa min ba ta nan. Amma ta gaya min da zarar ta dawo za ta sanar da ni. Nice one. You did a good job. You know what? ki duba message ki zuwa anjima zan tura miki 500,000 naira wannan shine tukwicinki na jin wannan daddadan labarin baby thank you so much don't mention don't mention baby i love you so much don't mention thank don't, don't mention i love you so much bye bye bye akwai dama ashe ba zai iya aure na ba? Ka gani? Ita ce fa tun daga can ka ganta ita ce tewo haka tewo haka ka gani? Ha hmm. to wannan gonar ta mahaifinka ce. Haya yake ba da ita da kudin hayar ake siyan takin da ke noma waccan da take tare da ku gida. Eh, gaskiya kuma na kalli gonan gaskiya tana da girma kwarai babba ce eh eh kaga wannan gona ita kadai idan ka rike ta ishe kasilar silar arzikinka domin mutum hudu ke noma ta wannan gonar da kake gani yanzu kawo hashim ni da na tafi na karatu a matakin sakandare na je diploma na gama na tafi matakin digiri na gama fi sabidillah kawai sai na zo na kare a noma marwan washin me kuke daukan manomi ne jahili ko kuma ƙauyawa ke noma bari in faɗa maka wani abu ɗaya yanzu a ƙasar nan manomi shi ke da arziki saboda kayan abinci yadda yake tsada hmm? shin ba an ce min harkan noma ka karanta ba ya harkan noma na karanta amma niyyata ko da na yi karatun zo ne aiki a federal government a ƙarƙashin hukumar uh, ministry of agriculture wannan shine target dina <laughs> amma ba yana zo na ƙare a noma ba noma ai wahala ce aiko da kayi karatun banza marwan idan za ka karɓi shawara ka karɓi shawara marwan ka zo ka noma wannan gonar kai kaɗai in ya so ka sayar da waccan gonar ka sai taki domin wannan gona za ta ba da alkhairi mai ɗumbin yawa eh haka ne kuma kaga na lura kasan gurin ma is fertile saboda koya ka zuba masa taki zai iya fitar da crops ka gane akwai abinda in ka shuka ma ba sai ka noma ba zai fito da kanshi ka gani to ni fa Marwan kaga ka daina min wannan guntayen turanci turancin eh ka ansa min da yes ko kuma no in za ka zo ka noma gonan nan ka zo ka noma in ba za ka noma ba nemo masu haya su zo su karɓi gonan nan su haya to ka sani dai mahaifinka ya ce yana so kai noma ba matsala karka damu insha Allah shekara mai zuwa zan yi noma ka tabbatar ya wuce wai alhamdulillah shine Uh -huh. yeah, you should bring the work and send the theory via my email, okay? Ayyuka kuna da email dina ba? Uh -huh. That's good. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ha ba sabon garin nawa ne kake inna lillahi sa za mu tafiya ah what are you waiting for get out sabon dan Allah ka taimaka wa rayuwata wallahi ba zan iya rayuwa da wani in ba kai ba na ji ka sai zauna So, ku gaya kanmu gaskiya mana. Kin san dai babu yadda za a yi na aure ki ba tare da yaddar iyayenki ba. Kuma kin san dai haka kawai ba zan daura miki aure ba. Yusra mu yi haƙuri mana. Amma umma tana tare da mu kuma za ta ba mu dukkanin goyon baya. Ko ummanki na tare da mu Yusra, ki ma ba ta da hurumin aurar da ke, ita ma ba za ta yi aurar da ke ba. Yusra dan haka kawai ina ganin ya kamata mu haƙura da wannan abun ne ki daya. amma na za ta iya juya mahaifina har ya abinci. Isura, ni fa gaskiya ba zan boye miki ba. Abin da na ji akan mahaifinki gaskiya ni ya bani tsoro. Me aka ce maka akan mahaifin nawa? Babu abin da aka ce min kawai an ce min mutum ne mai tsatsauran ra'ayi wanda juya shi ne yana da matukar wahala. Kuma an sanar da ni cewa in har ban fita a hanyar ki ba to wallahi zan fuskanci ƙwarar ƙwaran hukunci. Sabuwan baka so na. so wallahi ina son ki amma duk da son ki da nake yi rayuwata tana da matakar muhimmanci ko dan mahaifiyata da kanwata kana nufin mahaifina zai kashe ka kenan a'a ni ban ce miki mahaifinki zai kashe ni ba kawai dai ni gaskiya na tsorata da al'amuransa ne kuma gaskiya na ji tsoro irin tarban da aka min rana kaɗan ikon Allah a'a zanta ashe wajen ka ta zo a'a dan kai da wallahi ba wuri na ta zo ba iya iya sai ina da wata da hankalin ki sa ba wajen ki zo ba wajen wannan mai shegen taurin kan da amma me ya kawo ka da ai ke ce baki sani ba a irin ƙaunar da mahaifinki yake miki shi yasa duk inda kika taka yana sa ana bibiya ana sanin ina kika shiga ina kika fita ko da kika shigo makarantar nan sai da aka kira aka gaya mu cewa kin shigo makarantar nan <laughs> gashi nan kuma da nazo yanzu <laughs> ashe ofishin ka ta shigo <laughs> ranka kai daɗe wallahi ni ban ma san za ta zo ba ku isra ki gaya masa ki wanke ni wallahi ban ni ran kai dade asali ma ba ta samu na a waya nambobin ta duka blocking ɗinsu su ne so da ki tsaya ki wanke ni ki gaya masa cewa ni ba ni na kira ki ba ranka ya dade ku yi min rai dan Allah kaka da mu kwanta da hankalinka tun tunda mun yi mun yi da kai karbi da takaki ta hanyar dandami to mu mun san hanyar da za mu yi maka cewa mu raba ke tashi tare da dad kuka zo ni kadai na zo haidar yana da abubuwa masu muhimmanci a gabansa ni kadai ne na zo tashi mu tafi kai kuma ka saurari dawata dan Allah ya so ki tsaya ki mai bayani ki wanke ni ni ba wuri na ta zo ba kai da ban ma san za ta zo ba wallahi ganin ta ne ba ga tan a gaba na yanda ka yanda kanta nan haka na ganta wallahi ba sani wallahi ba san za ta zo guri na ba kai da ni ki tsaya ki musu bayani ki wanke ni so bai taɓa tsammanin zan zo in same shi ba yanzu haka ma kafin ya shigo faɗa yake ma a kan sai mun rabu kama shigo ka same ni ina kuka ba. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuka kai dafta kai ka sa yar alhaji kuka alhaji mariya no ku ba wai kukan ni ba ni ba wallahi kawai kukan kuka kukan ta kawai take tun da aka yi fere ba taba kuka ba tashi mutum ka sa ɗan alhaji kuka ka sa alhaji kai tashi mutum saurari zuwa ka saurari zuwa ka saurari zuwa ku kuka don Allah an kuɗi kaka ce wa dad ga inda na ce. Isra, ke ma dai kin san ba zan yi ma Alhaji ƙarya ba, saboda ban saba yi masa ƙarya ba. kuma idan ma dai ƙaryan har alhaji ya zo ya gane cewa ƙarya na masa ke kai kike san cewa buri na zai shiga buri to shi kenan dan Allah dan annabi ce ba ruwan safa wallahi ni na kai kaina dan san da na ce ma bai san zan zo a ah, to wannan kuma hukunci yana hannun alhaji sai ki kira shi ni abin ma yana ɗaure min kai wallahi wannan dafta da shegen wurin kai inda tun farko ya ji maganan da aka yi masa cewa ya kyale ki ya kyale ki da duk wannan abin da ya so amma ki duba wai har ya kira ki kika je har ofis ɗinsa bayan kin je ofis ɗin shi kuma kika masa kuka ya sayar alaji kuka wallahi dafta ya dauko da laba gamu wallahi ya ɗauko da laba gamu asp sadiq hello kebi ya aka yi ne am lafiya na ganka a gidana ba gayyata ba wani excuse haka kawai just like that lafiya yanzu kebi ni ne in zan zo gidanka sai na baka notice ah, to a matsayina wanda ni ba barawo ba <laughs> ni ba wani ɗan ta'adda ba ai ya kamata a ce an bani excuse za a zo gidana ko ba haka bane ba tebi kar ka manta ni fa abokinka ne <laughs> eh kwarai da gaske to amma ka san idan kuɗi ya gifta komai yana iya canjawa wasu abubuwan suka shige maka kakan manta me wannan <laughs> wannan kalan ya yake wannan kasan rayuwa kebiya takaice ka canja ni kenan No kebi you are still my friend ai. Ban canja ka ba, but amma ka saka bai da na gaya ma rayuwa. Kan manta da wasu abubuwa haka a cikin kwakwalwarka ai. Idan aka ce abu kiɗa ya canja, kaga dole ma rawa ya canja. <laughs> but amma still dai me ka haka gidana? Ko dai wasu bukatun naka ne suka taso. Am Roger, yasa da Allah ka kaje kan kudin nan. Am na dalan ko kuma na naira <laughs> wannan ai big man ne babban mutum ne ka kawo jakan dala <laughs> jabi bukata ta ba sai an ka jaka kuɗi ba ina son da ni da kai mu shiga ciki mu dan samu guri mu zauna dan akwai dan magana da zamu yi dan kaɗan ba mu yawa ba as you can see kaga yanzu haka sauri muke kaga yadda muka fito dinnan muna da uzuri akwai inda zamu je but amma zan iya baka 10 minutes idan zai ishe ka well 10 minutes is okay okay let's go wait oh no i'm coming ina zuwa all right kana nufin duk waɗannan maganganun marwan ne ya gaya maka a kaina jabi marwan ne ya gaya mun kuma kai ka san ba zai mun ƙarya ba idan har ka yarda da abin da ya gaya maka ina ganin kawai ƙara ya kamata ku kai ni kotu amma ku sani kafin ku kai ni kotun ku tabbata cewa kun tara da manya-manyan lauyoyi saboda in an je a tabbatar da laifukan ake zargina da shi akai kuma ya kamata a sami evidence na cewa na nemi marwan don mu sacrificing baban shi sannan waye shaidar an ganna a can Sannan ma babban maganar waye tabbatar muku cewa ni ina da alaƙa da masu eh, tsafi da mutane ina shaidan an ganni na ji ƙauyen wannan ai business accusation ne da wannan zan iya maka ku a kotu daga kai har marwan ɗin kuma a karɓa min hakkina kana jina get out ka fita min a gidana Kyabi, idan har mu ba mu da hujjan kama kama ma kaka a kotu, to na tabbata hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da yi wa tattalin arziki ta annati na ƙasa suna da hujjan kama kasu ma kaka a kotu. Kebi, saboda kebi a ina aikin me kake yi ka samu wannan makeken gida kebi da waɗannan kuɗaɗe da motoci lokaci ɗaya. <laughs> to ai sai yanzu na gane ka ka ce hasada ce ta motsa hasada ka ce ta motsa <laughs> kebi ni na fi karfin ne maka hasada akan kuɗi ko abin duniya inda za ka ga ina hasada na sai dai idan har na ga mutum yana aikata kyawawan ayyuka wanda ni ba na yi anan ne za ka ga hasada na sadiq yes idan kuka tashi kai ni ƙara ka tattaro duk wani jami'ai da ka sani ana ji da su na sojoji da na ruwa da na sama da na ƙasa duka ku tarkata ku kai ni ni kuma ina nan ina jiranku. <laughs> na gaba ya yi gaba na baya sai labari ban taɓa tsammanin idan za a yi hassada da arziki na kai za ka kasance ɗaya daga ciki ba ko da yake ba laifinka ba ne tun farko ni ne na yi kuskure da na baka dama ka zo gidana anyway kebi ba zan taɓa daina sama ido ba <laughs> to ka ba a hankali Dan kwanan nan idanka ya kusa tsiyayewa ka san ta inda muka shigo in ka fita karfe mun kofa ita fa siyasa da kuke gani kowa interest ɗinsa yake duba ba zumunci ba ne balle kai tunanin cewa idan baka taimaki dan uwanka ba Allah ba zai iya leka ba kun gane ai kowa yana kallon sa ne da shi da iyalansa da kuma wanda yake tunanin zai taimakawa daga shi wanda yake jagoranci ake bin sa har kuma waɗanda kuke biyayya mu namu tsarin siyasar ba irin naka ba ne ko kuma in ce irin naku mu namu tsarin siyasar ya sha bamban da irin naku domin mu namu tsarin siyasar muna yin shi ne domin al'ummarmu kuma mun mayar da shi kamar bauta muna bauta ne domin ci gaban jiharmu da ƙasarmu baki ɗaya haba a bisa dauki da kenan siyasa fa sunanta siyasa ba ta da wani suna bayan wannan kowa yana tunanin abin da zai samu abin da iyalansa za su samu yan uwansa da abokan arziki sannan kuma abin da mabiyansa za su samu mu daban muke alhaji audu domin manufanmu mu ya kamata ka san hanyarmu da taku ba iri ɗaya ba ce kai alhaji bashi ka ba mai gidanmu ya ƙarasa maganin shi ba mun kira ku bane nan ku zo ku faɗa ya faɗa ba bala ɗan dauri dole a yi musayyen yawo ku kanku kun sani audu mai ba yadda za a yi mu karɓi duk wani ƙuduri nasa kar ka sake kiran wannan sunan a gabansa kai kanka ka san a gefe ake kiran wannan sunan ba za ka zo ido da ido ka dinga kiran wannan sunan a gaban ba zai yiwu ba ya kar ka daga hankalinka kan wannan ba faɗa maka zafi ba kuma dama ai hausawa suna cewa kowa ya samu rana dole ya shanya yana falo na dole ya mun abin da ya gana dama na ga abin yana kokarin ya zama fada ya kamata mu tattara inamu inamu mu tafi ko alhaji bashar ku ba ni minti cikin minti biyu zan warware muku zari da ba minti biyu kacar muka ba ku in ya wuce mu za mu tafi ba dan ma alhaji mustapha ɗalibi ya ce mu zo ba da ba za mu zo nan ba ina so ne mu haɗa kai da ni da ku mu taimaki juna ba zai yiwu ba ko da kuwa zan iya ɗaukan naira na guga naira har miliyan 500 ba kuni daga cikin ku da raba ta yawon bakinka mu fa kuɗinka ba zai siye mu ba to na ganin miliyan 700 kuɗi ne wanda zama iya ba kowanne daga cikin ku mi wannan tafiyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'udhu billahi minash shaitanir rajim ke shine ke mabu na no kukarbi n'a kudi wannan idan ba ku karbi n'a kudi ba una don lose duka cikin kwana i know ba ku da wanda yana da 50 million a cikin akan nashi dan kawai ina da tabbacin wannan kudin da aka ambata a nan gurin ko mai gidan na ba shi da su kamar yadda ba ku da adadin kudin da za ku iya siyan mu ciyama da Allah tashi mu tafi kun ga na ciki zan ba ku ne daga cikin ku naira biliyan ɗaya ɗaya idan kun je kuna iya dawo kai kuma idan ba lusari ba ne kai ma ka dawo Kunga, ba fa iya wannan kuɗin na tsaya ba bayan ga haka zan ba ku mukamai manya sannan kuma za ku kasance ɗaya daga cikin kokos da za a dinga tattauna da abin da a tattauna da ku za a dinga naɗa wanda za a naɗa a cire wanda za a cire iyalanku da 'ya'yanku za a ba su kwangiloli iri-iri masu gwaɓi yadda za su inganta rayuwarsu duwa na abuwa ne don baku sannan ka gane wani abu daya kaga wannan musafawa yake da su ma ɗalibi yake kowa ba lalle ba ne ya ci wannan zaben idan bai ci zaben nan ba kaga kun yi biyu babu kenan ba ku ga tsuntsu ba ku ga tarko saboda haka ku zauna ku yi nazari akan wannan da tarbiya ina ga rawa da kuɗi da tuntuni wani a rusa ciao ƙarshe ta nan maka biyo muje kan ko muje alai sani muje mana muje mana alai sani ka tsaya sai goge gumi kake ta wace hanya muka biyo ne mu bana mu bana mu bana da alai kana tsaya mu tafi mana alai sani mu tafi mana zo mu tafi kaga ku kyale su na ji kana wani daga hankalinka na kira miliyan ɗari bakwai to ai abin da zai baka ya ninka wannan biliyan ɗaya ma da ne magana sannan suka ƙyale su tun daga lokacin da naga sun shigo falon nan sun zauna yadda suke kallo suke neman batan hanya da irin sitar da suka sa ya rika ba suka sa sai alawayi ba mamaki in ba su yadda ba yi amma kar ku damu kanku da su da babu su in Allah ya yadda za mu yi nasara za ma su dawo za mu shi dawo kai su amma ko suna so ko ba sa so za mu je kwanta da hankalinka you get more than that from me eh, thank you thank you yes kibirji tafi mana cha cha cha mutu assalamu alaikum ah dama kana cikin daki sabon ina ciki ni na ga har karfe goma ta baka dauki abinci ba kuma ka saba ka zaka bin gaisa ka sadar ne ka dawo ka dau abinci ka shigo da abincinka na ga shiru amma lafiya wallahi umma na dawo kawai ne na shigo na kwanta me ke faruwa in sabon ko dai akwai abin da yake damun ka ne ka gaya min wasu ne suke min barazana barazana kwarai da gaske wasu suke maka barazana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un PAPA PAPA ah, Alhaji Bashir na san za ka yi mutukar mamaki da ka ji na kiranka gaskiya dai da yi mamaki saboda yadda muka rabu da ku a gidan nan ban taba tunanin ɗaya daga cikin ku zai ƙara neman mu ba PA ai alkhairin ne yana da yawa wato tun da na bar gidan nan na kasa samun nutsuwa zuciya ta dukan uku uku take da wannan dalili na ga ya dace fa na zo na karɓi wannan tafiya saboda haka duk Allah a mun iso wajen mai gida na zo in karɓi wannan tafiya ba ka da damuwa zai sauko yanzu mu shiga daga ciki a alhaji bashir ga al-yusra cibiya mai harkar magani ga al-yusra waraka ta zo ko a ya ga al-yusra magungunan musulunci wa ya kai mu bare ya da mu Assalamu alaikum al'ummar duniya sunana Dr. Muhammad Sani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 me yasa kike so ki ga na kaskanta wace riba zaki ci idan mutane sun kalle me yasa kake so ka tilsa su zuciyata da lalle suna so ka bayan ka san ba yi wasu dole so ba alfarma bane mayar yadda halacci ne na nuna ina son ki ne saboda na gaji halacci gurin mahaifina sahana ta ce ba ta so na don ba ta da halacci mutum kuma baya bayar da abin da ba shi da shi idan kuna son ta gaji halacci ku za ku nuna mata yanzu ma kenan da yake son yarmu bai mutunta mu ba sai yaushe kenan zai mutunta mu ina so duk sanda na tashi fadil in ganka amma kaddara ta ce in yi nisa da kai wata wacce tafi da sa'a ta riga ta same ka wata wacce kuma ba zan iya raba ta da burin rayuwarta ba wacce wacce take da kusanci da ni wadda ba zan iya shiga tsakaninku ba wannan ne abin da kake so ka sani anisa anisa anisa, anisa. ba da san raina ba da ke yi kwana duk soyayyar da zaka yi ta babu riba a cikinta ba soyayya bane so nake ka rabu da ni so laifin zuciya ne ta yaya zuciya za ta aikata laifi bayan mu muke da iko da ita dan adam yana da rauni nadiya kafi ne sanin abin da ya dace fadil sanda kake abin da ya dace ba ni na saka ka ba tabbas so yake kawar da ni a wannan duniyar domin ya samu ya mallake ki ko ka bar duniya ba zan karɓa soyayyarsa ba har abada anya hajiya kina ganin kuwa idan aka ci gaba da yin irin wannan abun auren yaran nan zai yi kuwa mai yiwuwa ne mana idan kun ga damar ya yiwu duk irin abubuwan da kuka gaya mata ba za ta taɓa saba a umarninku ba ko yanzu da take cin mutuncin ɗan uwanta umarninku take bi hajiya kina tunanin za mu bi bayan yarinyar nan ta ci mutuncin ɗan uwanta na jini me ya faru ashe dama ji zaman da muke ba kauna ta kike yi ba wato ke ki cika burinki? ni kuma ko oho da nawa burin ko mahaj mahaj mahaj mahaj ɗazu babanka alhaji muktar ya zo na yi masa magana akan maganar da ka zo min da ita ya amince ko wato mahaj shi da kansa ya san bai cancanci ya nemi yata ba Tabbijin. akwai abin da kuɗi da alfarma ba sa sa. to ni kuma na maka alkawari idan har kuɗi da alfarma ba za su iya kawo maka shi ba to ba ni na haife ka ba suhana kar ka fusata ni kar ka hanzuka ni kar ka bari na fita daga hayyaci na duk wata mace mai daraja ce fiye da kowane abu mai daraja ko ka ɗauka ni akuya ce da take yawo akan titi kwararo kwararo da kowane kazami da jaki da dabba zai ɗauki mummunan anin sai taɓa ni idan ba za ka ɗauke ni a matsayin kanwar ka ba ya kamata ka ɗauke ni a matsayin matar wani yar wani kanwar wani idan so kake ka burge shaidan ai kanwar ka mace ne abinda nake da shi ita ma tana da shi me yasa bara ka je kai mata abinda kai min ba idan so sanadi ne ai ka fi son kanwar ka da ni me yasa ka je kai mata ba hadari